babu shakka mun san cewa gwamnati tun ba wannan shekara ba shekara kusa uku ta wuce tana iyakacin kokarin ta ganin cewa wannan maratsarwa ta lugu da ke nan cikin karamar kuma burki ta wurno an sake gyara ta mun sani cewa kuma wanda ba sani ba ko kuma wanda ba su sani da gangan don ɓatanci da gwamnati suna ta yada cewa ba gaskiya ba ne abinda muke faɗa shekara kusan uku da suka wuce da cewa mu gwamnatin jihar sokoto mun ba da namu kaso na gyaran wannan madatsarwa ta lugudan mun ba da namu kaso na aikin mabera a cikin eh, birnin sokoto da sauran wurare irin ah, garin lambatulita inda ruwa ke tarawa bakin hanya da sauransu to waɗanda ke tamfa ba wannan abin na faɗi kuma na ƙara faɗi su je su bincika a ofishin bankin duniya waɗannan mutanen ina ai musu ƙarya za su yi su faɗi cewa ai musu ƙarya kuma mu ba ƙarya muke yi ba abin da na faɗa shine gaskiya mun biya namu kuɗin da ake aka ce mu biya kuma duk matakai da ya kamata a ɗauka a ƙarƙashin nima gwamnatin jihar suna ɗauka amma aikin babban bankin duniya kowa ya sayar da yake a je a dawo je ka dawo je ka dawo a gyara na a gyara can shi ya kawo tsaikon wannan al'amarin amma ko yanzu magana da muka yi ina tabbacin cewa kwamishina na environment yana abuja a wannan ofishin world bank din don a tabbatar da cewa ayyukan nan sun fito an zo an ci gaba da su kuma kai da ƙara mutanen kuma kuma mulki ta wannan haƙuri Ah, in Allah ya da hakurin da an kai za a ga amfane shi kuma mun san cewa shi wannan aiki na World Bank babban bankin duniya idan za a yi shi akan yi shi bisa ka'ida ne a tabbatar da cewa an yi shi daidai ba tare da an yi algusu ko kuma an yi almunda hana ba sai haka mu ƙara hakuri in Allah ya dawa daɗewa ba wannan aikin za a zo a fara shi don a ƙara samun ah, maganin irin wannan ambaliya ta ruwa don an dace su kamar da ambata ah, za su rage yawan shigowa cikin wankin mutane kuma lokacin rani kuma a yi amfani da su wurin noman rani muna godiya kwarai gaske ga jama'a karfa kuma gita wannan kasarban da aka yi muna da haɗin gaya da goyon bayan da ake ba gwamnati ta da ƙara jawo hankalinku kuma da yabawa musamman ga tsarin da aka yi na tsaro na wannan karfa kuma mulki ina da masana cewa tare da goyon baya da haɗin kan wani ɗan ƙaramar hukumar mulki ta wurno kuma wanda shi ma kwamishinan 'yan sanda ne abu sani wanda yake kano Ah, ya ba da shawarwari tare da mai girma cikin su da wani wurin kuma da sauran ah, wayan kasa da ke nan da karamar kuma mulki kuma an ɗauki mataki kuma ana ganin amfanin matakin da aka ɗauka mun yi kwarai da gaske ga wannan kuma muna kira ga sauran karan hukumomi da su koyi irin wannan tsari na karamar hukumar mulki ta wurin don mu ƙara samun tsaro da zaman lafiya a cikin jihar mu muna godiya kwarai tare da roƙon Allah mai rama mai jinkai da ya yaye mana wannan ibtila'i ya yaye muna jarabawa na na corona da sauran cirutoci ya yaye muna waɗannan jarabawa na rashin tsaro da kawo mana zaman lafiya da ci gaba a cikin wannan jiha da Najeriya baki ɗaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.